الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم أنفقوا طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنبتون ولستم بآخره إلا واعلموا bayani kenan game da ciyarwa saboda Allah madaukin sarki duk sa'an da zaka ciyar sai ka dauki abin da yake yafi kyau cikin dukiyarka abin da yake da kyau abin da kai zaka ci zaka ci mai kyau amma zaka dauka ka baiwa Allah madaukin sarki sai ka dauki kowanne ne ka bayar ko abin da bashi da kyau to abin da ake so shine <clears throat> ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki <clears throat> anfiqu min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga cikin tsarkaka da ɗaɗaɗa na abin da kuka tara kuka sururoto na dukiyarku wa mimma akhrajna lakum min al-ardi daga kuma abin da muka cire muku daga cikin kasa daga kasa ma'ana amfanin gona abinci kenan wala tayammamul khabitha minhu kada ku nufi abubuwan da ba su da kyau cikin dukiyarku ku dauki ku ce kuka kun baiwa Allah madaukin sarki walastum bi akhizihi illa an tuqbidu fihi tare da cewa alhalin ko ku in an ba ku irin wannan abin ba za ku karba ba sai kun kau da kanku sai kun ga rumsa idanunku saboda rashin jin daɗin wannan abin ba an ba ku mara kyau wa'lamu ku sani anna Allah ghaniyyun hamid ku sani cewa ku sani ku sakankance cewa da Allah madaukin sarki ya ce ku ciyar din nan Allah ba yana bukata bane kuma Allah ba talaka bane ba matalauci bane Allah shine ghaniyun mawadacin sarki hamidun abin godewa to al'amari abin da ke faruwa shine Allah madaukin sarki ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku samu aljanna ba sai in kun ciyar daga abin da kuke so to in aka zauna aka bincika aka gani kamar misali ana kawo misali ne don abu ya bayyana yanzu a zamantakewan da ake yi a Kano menene mafi yawan abincin da mutane ke ci shinkafa da me da masara da me da dawa a gero abinci ne gero abinci ne gero koko ake da shi da kunu abinci ne a'a muna magana ne tukunna mutum yana cin shinkafa tun daga farkon shekara har karshe ko simon Vita ko masara amma in zakkan da kai ya kai sai zai auna kwanon gero ya bayar <coughs> gero abinci ne kunu ake da shi koko ake da shi ya isa zama abinci abin sha ne to abinci aka ce ko abin sha abinci aka ce to in za a fitar da zakkan da kai me ya kamata a fitar ko shinkafa ko masara ko me ko dawa tunda ana tuwon dawa ba haka bane ba to in ai zama da kana abincin gidanka tun daga farkon shekara har karshe shinkafa kake ci da lokacin zakkan da kai kai sai ka je ka auna gero ka bayar da shi fi maka sauki ya fi araha ka ba wanda zaka baiwa Allah sai ka baiwa Allah abin da yafi arha abin da kai baka cin shi ma a gidanka shine aka ce an fi ku ciyar min tayyibati ma kasabtu daga tsarkaka dadada mafi kyau abin da kuka sururutu habila da kabila waɗanda suka ƴaƴan annabi adamu guda biyu wanda aka ce in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqina ka'ida aka saka musu aka ce to duk wanda ke so ya aure kyakkyawan mace ya bar wace bata da kyau shine ya je ya kawo cikin dukiyarsa su zo su bada kurbani su ciyar saboda Allah wanda Allah ya karbi abinsa zamanin bani Isra'ila zamanin da sai a sauko da wuta ta ci abin Allah ya karbi su kenan to bawan Allah na gari da ya shiga garken dabbobinsa sai ya kamo dabbar da tafi komai kyau da karfi da uwar garke ya je ce ya bayo Allah wannan kuwa manomi ne rumbun hatsin tsaye shiga da ya shiga rumbun hatsi sai ya dau ya bincika ya bincika hatsin bana bara bariya wanda ya tsufa sai ya dauko yana tafiya cikin zanganniya da ya ga kwaya ɗaya mai kyau sai ya cire ya ci abin shi kai mara kyau sai Allah ya karba dalili sai Allah ya karban aikinsa fatuqbila min ahadihima saboda ya kyakkyawan niyya kuma ya bada cikin dukiyarsa abin da yafi bai rowa ba wancan kuma yayi rowa to shi da aka ce an fiku ma an fiku min tayyibati ma kasabtu to ikra الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا إلا أولي الألباب ba komai ne yasa kuke rowa kuke jin zafin fitar da dukiyar kuciyar saboda Allah ba ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytan shine yake tsoratar da ku da talauci in ka cire dukiyarka ka bayar zaka yi hasara zaka rasa yaushe zaka samu ka tara wani ai yanzu rayuwar sai a hankali samun kudi yana da wahala to wanda ya baka kuma zai baka zai iya kara ma shine yace ka ciyar wa ya'murukum bil fahsha'i yana umurtan ku da al fahsha'i da rowa dan kenan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu Allah madaukakin sarki kuma yana umurtan ku yana muku alkawari da gafara wa fadlan da fadala daga Allah madaukakin sarki wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki shine yalwataccen sarki falalansa na da fadi yana da yalwa alimun masanin abin da ke gudana sai aka ce yu'til mai ya yasha'u Allah yana ba da annabci ga wanda ya ga dama aka ce alhikimatu abinda ake nufi da hikima ilimi mai amfani wanda zai tasiri a cikin zuciyar mai shi ma'ana asari su amma alamomi su suka su fito fili a gani eh shi suka ce alhikimatu al'ilmun nafi'u almu'addi ila al'amali almu'athir fi nafsi suka ce yu'til hikmata man yasha'u Allah yana bada hikimarsa ga wanda ya ga dama mecece hikima wai suka ce annabta mecece hikima wai suka ce ilimi mai amfani mai albarka wanda zai sa wanda ke da ilimi yayi aiki da shi a ga kuma tasirin aikin tare da mai shi kuma ya tasiri a cikin wayanda yake karantarwa shine hikima wa man yu'tal hikmata duk wanda aka baiwa wannan baiwa annabta ko kuwa ilimi mai amfani mai albarka faqad utiya khairan kathira tabbas an bashi alkhairi mai indin yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma babu wa ma yatazakkaru wa ma yadhakkaru ai wa ma yatazakkaru ai ba mai gargaduwa da abinda Allah madaukakin sarki ya fada sai masu hankali ikra wa ma يَرَوْنَ نَقْصٌ مِّن نَّسْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا تؤتونها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير وما أنفقتم من نفقة duk abin da kuka ciyar daga dukiyarku abinci ne ko dukiya ko tufa ko menene au nazartum min nazarin ko kuka yi bakance kuka ci alwashi kuka cika fa inna allaha ya'lamuhu Allah na sane da shi menene yasa in aka ce Allah na sane da abu tunike me lazimin wannan zai sakayya da alkhairi kenan ko wa malil zalimin min ansar azzalimai duk azzalimi ba shi da taimak taimake fa Allah ba zai taimake shi ba kuma Allah ba shi tare da shi to sai aka ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hi fa ni'ma ma hiya in kuka bayyana sadaka sadakan ku na ganin dama ko na falala amma zakka zakka ana son a boye ta ko ko ana son a bayyana ta don wani ma ya koya amma in za ka yi sadaka ana son a boye sadaka amma in aka bayyana wani ya gani shi ma yayi aka ce yana da kyau sababin saukar wannan aya suka ce unzila fi abi bakrin wa umar radiyallahu ta'ala anhuma an saukar da wannan aya sababin sayyidina bakar da sayyidina umar Allah ya da su amma umaru faja'a bi nisfi malihi sayyidina Umar sai zai ɗebo rabin dukiyarsa baki ɗaya sai ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da fa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ma khallafta wara'aka li ahlika ya Umar ya sayyidina ya Umar me ka bar ma iyalanka kafin ka zo ka kawo wannan kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kulawa ba don ana bukatar sadaka ana bukatar taimako ba daidai ne ka bar iyalanka cikin talauci ba manzo Allah ba son abin yake ba yana son ka kuma yana son iyalanka yana son ka kyautata ma addini yana son ka kyautata ma iyalanka akasin abin da ke faruwa zuwa zamanin har zuwa zamanin yanzu sai manzo Allah ce ya Umar gashi ka ɗebo ka kawo mai kabar ma iyalanka ashe kulawa da iyalai yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci kafin a taba dukiyar sai da aka tambaye shi me bar iyalansa qala sai ce khallaftu lahum nisfa mali khallaftu lahum nisfa mali yace ai na raba biyu ne na bar musu rabi to sai a ce Allah shi maka albarka da iyalanka kenan ko wa amma abubakarin فجاء بماله كله يكاد أن يخفي أن يخفيه من نفسه yace abubakar dukiyar diya ya ɗebo ba tare da an kirga ba ka san zaka kirga ɗaya biyu uku hudu biyar shi shaidan yace ai ya isa sai aka ɗebo ba tare da an kalla ba kada a kalle su ma a ga yawansu hatta da fa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallama idan ce ya manzo Allah ga sunan an kawo fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ma khallafta wara'aka li ya Aba Bakrin me ka bar ma iyalanka ya Aba Bakrin sai ce idatallahi wa idata rasulihi alkawarin Allah da manzansa na bar musu Allah da manzansa fa baka Umar radiyallahu anhu wa qala sai sai na Umar sai hawa yana fitar masa sai ce bi abi anta wa ummi ya Ababakar yace na fanshe ka da iyaye na ya kai Abubakar wallahi na rantsa da Allah mastabaqna ila babi khairin qattu illa kunta sabiqan duk sa'ad da muka yi rige-rige ni da kai a cikin kofin alkhairi sai da ganka ka tsere ni a lokacin banda sayyidina Umar waye zai ɗauki rabin dukiyarsa sayyidina Umar yana gani ya kai matukan abinda da dan adam zai iya yi kenan ya raba dukiyar guda biyu ya kawo rabi ya bar rabi to yana gani shi zai dauki abin nan kenan shi ga sayyidina Abubakar ya ɗeba dukiyar baki daya ya kawo kuma waye suka ce tambayan manzo Allah suka suka ce ya manzo Allah ba da sadaka a koye shi yafi ko ba ya sadaka a bayyane sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya to yanzu halin da ake ciki ba da sadaka a ɓoye shi yafi ko a bayyane a bayyane saboda me saboda wani ya gani ya koya saboda a san ka ba su kar a ta zargin ka ba haka bane ba to sakayya ka wajen Allah fa manzo Allah cewa inna ma kulli mri'in manawa saboda akwai matsaloli da suke faruwa mutum yana da hali gwargwadon abinda da Allah ya hore masa yana da yan uwa ba su da hali to duk sa'an da ya ba su alkhairi ba za su je su fada ya ba su alkhairi ba duk sa'an da aka same su wani hali sai ce ai ga nan dan uwan nasu yana da dukiya amma baya taimaka ma dan uwansa to saboda gudun wannan abin in ka bayar sai ka bar a san ka bayar an fahimta ai eh. in tubdu sadaqati fa ni'ma ma hiya in kuka bayyana sadaka madalla ma madalla wa in tukhfuha in kuka ɓoye ta wa tu'tuha al-fuqara kuka baiwa talakawa fa huwa khairul lakum shi yafi muku alkhairi wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum zai kankare muku laifuffukan ku wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana sane da abin da kuke aikatawa اقرأ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفع خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعبد تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس عليك هداهم ai shigar da imani a cikin zukatansu ko ka sa su karbi addinin musulunci ba abu ne da yake wajibi a kanka ba abin da yake wajibi a kanka ka shiryar da su ka yi musu bayani ka bayyana musu shine aka wajabta a kanka amma ka shigar da addinin musulunci ko imani a cikin zukatansu ba aikin ka bane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u hidayatu tawfiqin wa qabulin kenan amma hidayatu bayanin gashi an ce ai aikin ka ne ka shiryar da su ka bayyana musu aiki walakin Allah yahdi man yasha'u sai dai cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya ga dama ya nuna masa hanyar gaskiya ya sa masa muwafaka ya karbi gaskiya wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi kun ciyar ne dan ladan ya dawo kanku wa ma tunfiquna illa a wajhi Allah ai kuna ciyarwa ne don ku samu lada a wajen Allah madaukakin sarki wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum abinda kuka ciyar na alkhairi Allah zai saka muku zai biya ku zai cika muku wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba me yasa ayoyin duk suke magana kaman ciyarwa ku ciyar ku boye ku bayyana kaman Allah madaukakin sarki yana yi mutanen zamani bayani yana musu ishara yanzu mutane na cikin bukata ka ciyar in kana so ka bayyana in kana so ka ɓoye abinda ake nufin kai dai ka ciyar aka ce waɗannan ayoyi suna sauku su sauka ne saboda a lokacin da mutane suke cikin shawa suke cikin shirka suna da dangin su dangantakar waɗanda suka shiga musulunci a cikin su sai suna jin zafin su taimaka ma ƴan uwansu tunda suna cikin kafirci shine aka ce duk wanda ka ciyar da shi in dai saboda Allah ka ce Allah zai saka maka ko da kafiri ne banda addinin musulunci wa yake yin wannan karuwa take jin kishirwa ta sharuwa. da ta fito sai ta ga kare na jin ruwa sai ta bashi ruwa ya sha sai Allah ya gafarta masa mata sai sahabbai suka ce ya manzo Allah kare ma sai manzo Allah ce wa fi kulli zati kabidin ratbin duk abin da ke da hanta danyen hanta in aka taimaka masa saboda Allah Allah zai bada lada an fahimta sai aka ce musu ɗan uwanku ne kafirai ne za ku iya yi musu nagarta za ku iya musu nagarta tsakaninku kada ku ce don ba musulunta ba bara a kyale su da yunwa za a taimaka musu akwai alkhairi tsakani tsakanin ku da su sai aka ce wannan ciyarwa da ake cewa ku yi lil fuqara'i ai ciyarwar da za ku yi aka ce ku baiwa talakawa suwa kenan allazina waɗanda uhsiru fi sabilillahi aka tsare su ko suka tsare kansu a cikin yakin da addinin Allah a cikin neman ilimi a cikin musulunta da maguza a cikin yada addinin Allah a cikin jihadi la yastati'una darban fil ardi ba sa iya kai kawo a cikin ban kasa saboda shekarunsu ya yi yawa ko saboda ba su da lafiya ko kuwa a'a su sun tsare kansu ilimi suke nema dole sai an nemi ilimi a koshi da ilimin sannan a je a mutane nasiha a je a ilmantar da su in ba haka ba wannan silsilar sai ta tsinki in kowa ya shigala da kasuwanci kowa ya shigala da neman mulki kowa to su wane ne za su zauna su tsare kansu suna karatu su haddace alkur'ani su karanta hadisai su karanta fikihu in matsaloli suka taso a kasa a neme su zo su yi bayani sai waɗanda suka tsare kansu su ma karatu suke yi neman ilimi suke yi shi yasa aka ce waɗanda suka ce mutum ba za ka fifita wa sai ƴaƴanka da kyauta ba ko da baiwa ba ko da menene aka ce cikin ƴaƴan in akwai waɗanda suka tsare kansu karatu suke yi neman waɗannan na kasuwanci waɗannan suna kaza waɗannan suna kaza waɗannan kuma ko wannan ko waɗannan suka ce su ma ilimi za su koya karatu ilimi za su yi aka ce kana da daman ka fifita su لا يستطيعون ضربا في الأرض ba sa iya kai komo kai kawo a cikin ban kasa saboda me saboda ba su da lafiya ko shekarun su yayi yawa ko ko a'a sun tsare kansu su musulunta da maguza za su yi ta yi ko ko a'a sun tsare kansu su jihadi za su yi ta yi ko ko a'a sun tsare kansu neman ilimi za su yi neman ilimi din nan yana da matukan muhimmanci a cikin rayuwar al'umma masu neman ilimi na addini masu neman ilimi na sana'o'i masu neman ilimi na ko menene ba kasafa suke ba sama da 'yan siyasa ba kasa suke ba da 'yan siyasa ba 'yan siyasa ba su fi su muhimmanci ba masu mulki ba su fi su muhimmanci ba 'yan kasuwa ba su fi su muhimmanci ba saboda rayuwar nan ba za ta tafi ba sai da ilimi sawa a ilimin addini ko kuwa ilimin sana'a na gyarta rayuwar duniya shi yasa waɗanda ke koyon ilimi din nan suna da matukan muhimmanci dole ne wajibi ne akan kasa akan daula akan gwamna akan sarki akan shugaban kasa waɗanda suka tsare kansu suna koyon karatun ilimi na fikihu na hadisi na tafsiri na nahau na waɗanda abubuwa duk kamata ya yi don cikinsu ake samu za a ce an cire limami yanzu a kano girman kano baki ɗaya in za a zabi limamin kano cikin 'yan kasuwa za a cire? cikin 'yan siyasa za a nema cikin mai za kaza kaza za a nema cikin mai za a nema cikin malamai malaman nan kafin su zama malamai sai da suka zauna suka yi mai suka yi karatu a lokacin da suka yi karatu din nan a lokacin da suke karatu kai baka san suna taimaka ma Kano bane kai baka san suna da muhimmanci a Kano ba sai da lokacin bukatar su ya kai ga yanzu sun gaba karatu bayan shekara 30 ko 40 yanzu ana bukatar limami ana bukatar na'ibi ana bukatar wannan masallaci limami ana bukatar masu karantarwa ana bukatar masu karantar da tafsiri da hadisi yanzu aka je aka nemo su yanzu suka yi karatu yaushe suka yi karatu sai da suka ɗauki shekaru nawa nawa suna karatu tuka al'amura duk suna kumce musu suna hakuri a lokacin ya kamata a kula da su cikin baitul mali na daula yanzu ya kamata suna da abubuwan da za a basu sa'annan a zo limamai baki ɗaya a nuna cewa in kana son ka nuna muhimmancin kasanka ba zama za ka yi kana cewa ai kasanka na da muhimmanci ba sai a kalli kamar kano kasa kamar kano in ka ce ka cire kasa kamar kano duk najeriya babu inda yake zai iya zamo birni na ilimi ko addini ko wayewa ko menene kaman kano to sai a ce kano din nan ya kamata a kula da ita cikin kulawar da za a yi da ita in za a zabi limamin kano sai a zabi wanda yake ya dace in an zabi wanda ya dace da limamin kano da na'ibin limamin kano kamata yayi suna da gidajen su da suka wada suna da gidajen da ya dace da su sa'an nan kowanne a cikinsu yana da motar da kowace shekara biyu ko uku za a canza masa sabuwar mota wa'annan sai a dauka a ba wa'ansu sa'an nan kuma albashinsu kada ya gaza albashin duwar babban ma'aikaci amma a ce an ɗauki liman ko na'ibin liman ko menene da menene sa’an albashin shi bai ishe shi sati biyu ko sati uku ba ya za a iya samu nutsuwa ya za a iya kare mutuncinsa rage wa darajar wa'annan yana cikin rage darajar Kano girmama waɗannan da mutunta su yana cikin girmama Kano da mutunta Kano girmama Kano da mutunta Kano yana cikin gode ma Allah da yasa ka zamo dan Kano ko kana rayuwa a cikin Kano birnin musulunci kenan a cikin Najeriya Najeriya kuma ita ce jagora a cikin Afirka ta yamma Afirka amma ta yamma fa ba Afirka duka ba akwai Masar akwai Maghrib akwai ba haka bane ba to shi yasa abin da yake wajibi limami sai a kalli masallatan Kano wanne ne babban masallaci shugaban masallaci masallacin birni daga wannan sai wanne ne daga wannan sai wanne ne daga wannan sai wanne ne haka za a yi akan muhimmancin su kowane babban masallaci limamin limamin Kano da mataimakin limamin Kano suna da motocin su kowace shekara biyu ko uku za a canza musu ko a cikin ajihun sarki ko fadan kano ko gwamnan kano ko kuwa 'yan kasuwan kano ka nuna ai kai ɗan kasuwa ne a kano kana kishin kano ka san darajar kano darajar kano ba za ta cika ba sai ka girmama malaman kano girmama malamai ba zai cika ba sai ka girmama limami aka ce limami ina ma nan limami shugabanmu in za a yi sallah waye zai je gaba Shi ne zai je gabanmu mu ya muna jagora sai ya kabbara a cikin sarki ma ya yi kabbara sannan ba shi da rigan kirki ba shi da wajen kwanan kirki ba shi da motar kirki ba shi da abincin kirki ba shi da komai na kirki ma na masallaci yana muna jagora an fita kuma muna kaskantar da shi wannan tsarin ba zai yi ba zai wannan tsarin in haka ake tafiya kuskure ne in ba haka bane to sai a ci gaba da yin mai kyau din shine daidai mun gode ma ni'imar da Allah ya muna kenan muna rayuwa a Kano mun gode ma ni'imar musulunci mun girmama limamin Kano da mataimakin limamin Kano da limamin masallaci kaza da limamin masallaci kaza sai a ba su su ma nasu daban su san ana mutunta su ba wanda zai musu wani kallo ko wani gani gani dole kowa ya girmama su sai su ba su samu dama ba za su ba za su fita zuwa zuwa maula ba ba za su shiga takaici ba duk lokutan sai su zauna a karanta wannan littafin a dauko wannan matsala a binciko wannan matsala to sai komai ya zo yana tafiya daidai amma kowa an kyale shi ya je neman makansa ya je ya karatu an dauke wuta ya kunna fitila ya sa batir an sa torchlight recharge me, wanda ake caji wanda yake mai rana ba dabarar da ba sai da haske ake karatu sannan zai zo ya karantar ya karantar da ku ya muku wa'azi sannan yana karantarwa yana tunanin cewa in ya tashi ya je gida ba kudin karanzir ba menene da menene dole a yi ta tashin hankali dole a yi ta samun bacin rai sawa'in yan kasuwa duk inda kuke bi makarantu da kuke zuwa masallatan da kuke zuwa kamata yayi a dauki akwai asusun da ake yi ana taimakawa malamai kowanne ne ya zamo yana iya tafiyar da harkarsa da al'amuransa daidai wa daida don ba baya suke ba ba kasa suke ba in aka waye gari da safe kowa ya kama hanya dan kasuwa za shi wajen kasuwancin shi ya samu kuɗi dan siyasa za shi wajen siyasar sa ya samu kuɗi mai mulki za shi wajen mulkin sa ya samu kuɗi malaman duk inda zai bi Allah sai ya tsare shi ba za ka je ko ina ba zama za ka yi karantar da addinin Allah Allah ne ya tsare shi ya karantar da ya karantar da ku da matanku da ƴaƴanku ya muku jagoranci to me kuke yi mishi me kuke bashi ba abin da ake masa ba abin da ake bashi kuma za a ce za a kashe bid'a ai dole a kirkiro da addu'an bakwai da addu'an uku da addu'an arba'in da na daura aure da na suna da na menene da menene duk an kirkire su ne saboda ba hanyar da malamai za su samu abincin su sanan kowane dan kasuwa kananan 'yan kasuwa ko matsakaitan 'yan kasuwa ko kananan 'yan kasuwa abin nasu ba wai ya sai ba za su iya ɗaukar nauyin malami ko ɗaya ba a wata ɗaya ba za su iya ba amma suna zaune su zagi wanda suka dama su faɗi abin da suka dama duk sa'an da suka malami ya canza hularsa shi ma yau ko ya ajiye babur vespa ya sai mota to hasada kenan ta tashi almajiransa ne fa su ke karantar da su fa amma ba sa son su ga malamin su ya canza hula ko ya ajiye vespa ya samu mota sai ga hasada ta ayyuka kaza ai kaza duk laifin da ya da wanda bai ba duk za a dauko a dora mishi ba dan komai ba dan hasada kuna girmama ilimin kenan kuna mutunta addini kenan wallahi tallahi kuskure ne ba za ku ci nasara ba bukatar ku ba za ta taba biya ba sai kun girmama malaman ku sai kun girmama ilimi sai an girmama addini yahsabuhumul jahilu aghniya aminat taaffufi lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillahi waɗanda suka ɗaure kansu a cikin tada addinin Allah la yastati'una darban fil ardi ba sa iya kai kawo a doron kasa me yasa ba su da lafiya ne ko ko a'a sun ɗaure kansu ne cikin neman ilimi da yada addini da musulunta da maguzawa duk wayan naka ce fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya saboda zama da suke suna karantarwa ba ruwansu da komai kowa wanda bai san halin su ba sai ce ai mawadata saboda ba a ga suna roko ba ba ga suna kaskantar da kansu ba minat ta'affufi saboda kamewa da suke yi ta'rifuhum bisimahum za ka san su da alamansu in kana da ƙwarewa a cikin rayuwa a iya aiso su a yanayin rayuwar zamantakewa rayuwar da kake ciki ka san su yau da gobe ka san me suke ciki ka san halin da ake ciki ta'arifuhum bisimahu sai ka auna ka gani wannan rayuwar da ake ciki 'yan siyasa ga kuɗi 'yan kasuwa ga kuɗi masu mulki ga kuɗi malaman da ke wa'azi da ke karantarwa fa duk kasuwa ɗaya fa ake cefa ne asibiti ɗaya ake zuwa masu hali ma in ya ga ɗansa ko matarsa al'amari sai ya ɗauke shi kai je je private hospital to malamin kafa shi ma yana so ya kai matarsa asibiti yana so ya kai ɗansa makaranta yana so shi ma matarsa ta shiga mota ta je asibiti kar ta hau kabu kabu yana son kaza kaza duk shi ma yana bukata amma duk waɗannan ba sa zuwa cikin tunaninka to sai mai hankali da mai lura shine zai ce to wannan fa rayuwa da muke yi kullum za mu je mu sau abinci mu zo muna ci malaman mu me muke musu su ba su da bukata ne su ma suna da bukata to me yasa ba sa roko kare mutuncin suka yi to wanda ya kare mutuncinsa shi ya fi cancanta da a taimaka masa ko wanda ya zubar da ruwan sa la yas'aluna nasa ilhafa ba sa rokon mutane ba sa bara ba sa maula balle ma su naci wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi ko kaka yake ko menene fa inna allaha bihi alim tabbas Allah yana sane da shi amfanin cewa Allah yana sane da shi zai sa kayya duk abin da ka Allah zai baka allazina yasukuna amwalahum bil-laili wan-nahari wa'anda suke ciyar da dukiyarsu dare da rana sirran wa alaniyatan a ɓoye ko a bayyane dare da rana sirran wa alaniyatan danga ya shafe ni da kai dangane da mu kenan yan adam mahalukai amma Allah madaukakin sarki wajen shi kullun dare ne kullun rana ne ya aka ya zama kullun dare ne kullun rana ne yanzu muna cikin dare ne ko rana yanzu da rana muke yanzu wani wurin mai ake ciki ana cikin wa'annan suna cikin dare a lokacin da suke cikin dare wani wuri kuma ana mai to shikenan da'iman dare ne kuma da'iman rana ne a wajen Allah madaukin sarki ba haka bane ba yace sirran wa alaniyatan a ɓoye ko a bayyane dangane da ni da kai in an ɓoye ba mu gani ba in an bayyana mun gani dangane da Allah ko madaukakin sarki fa akwai sirrin akwai alaniya duk ɗaya ne wajen Allah madaukakin sarki duk fili suke wajen Allah madaukakin sarki falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijinsu madaukin sarki wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ikhra to shine sai ce wa'annan ayoyin sun fito da matsaloli masu ɗimbin yawa warada fi sababin nuzuliha riwayat hadidatun madmunuha wahidun minha yace riwayoyi sun zo kan sabbin saukan wannan ayoyi wayannan ayoyi amma duk ma'anan su ɗaya minha ma walhakim an-nasa'i wal hakim wal bazzar wal tabarani وغيرهم عن ابن عباس قال أقربوا لك عبد الله بن عباس الله يكرم سيدايتي kanu yakrahuna an yardahu li ansabihim min al-mushrikina da ba sa son su rinka ma'ana su rinka mika ma ƴan uwansu mushrikai ba sa son taimaka musu fasalu farukhisa salam shi suka tambaya to shi aka yi musu sassauci aka ce za ku yi babu laifi fa nazalat hadhihi al-aya laysa alayka hudahu وروي أن ناسا من المسلمين كانت لهم أسار في اليهود والرضا suna da mutane surkanni mana rayuwar nan da kake gani fitina ce take ciki akwai surkutta ta har hada wannan ya auri waccan wacce ya auri waccan ko a lokacin ana haɗe daga baya aka zo aka rabu shikenan sai aka shi auren in ma an kashe auren bayan an hayayyafa wannan dangantaka ba ta zama dinde ta zama har abada ba sawa'an kafiri ne sawa'an bayahude ne ba nasare ne mushriki ne sawa'an menene ko menene yake ciki kafin hayaniya ta zo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ja layi wannan ya ja ba a yi auratayya shekaru arba'in ba ba a yi aurataya shekaru hamsin ba ba a haifi 'ya'ya ba ba a jikoki ma'ana jinin bai zamo ya dawwama kenan har abada ba tunda duk musulmai ne ba to shi ke da sai a zo a ce ai wannan ba ruwan shi da wannan wannan ba ruwan shi da wannan ai ba ruwana da shi ai ba mun raba gari ai mun shine aka ce a'a ba abinda ake nufi kenan ba wa kad kanu yunfikuna alaihim qabla al-islam kafin musulunci suna taimaka musu falamma aslamu karihu an yunfiqu alaihim da suka musulunta wa'ancan ba su musulunta ba sai suka ga tunda ba su musulunta musulunta ba don me za mu ba su abincinmu don me za mu taimaka musu wakila hajjat asma'u bintu abi bakri asma'u yar abi bakri Allah ya kara mata yadda ita ce ta je aikin haji fa atataha ummuha tasaluha sai wahiya mushrikatu sai mahaifiyarta ta zo tana mushrika bata musulunta ba ta zo tana cewa ki bani kaza ki taimaka min ni ki ce fa abat an tu'tiyaha sai ta ce a a ba zan baki ba ke mushrika ce yanzu ni musulma ce sai aka saukar da aya aka ce sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce mahaifiyarki ce zaki yi mata alkhairi akan me zaki hana ta don mata musulunta ba sai aka ce waɗannan ayoyi sun fito muna da matsaloli masu ɗimbin yawa kuma duk suna da amfani sifofi suka kawo waɗanda suka cancanta a basu suka fi cancanta waɗanda suka cancanta a ba su sadaka za a taimaka ba za a ce ko waɗanda suka fi cancanta waɗanda suka fi cancanta a sifatul ula sifofinsu su ne sifa ta farko al-ihsaru fi sabilillahi waɗanda suka tsare kansu suka ɗaure kansu a cikin tada addinin Allah ay allazi allazina habasu anfusahum lil jihadi wanda suka tsira kawunan su don jihadi aw al'amali fi mardatillahi ko ko wani aiki na neman yadda Allah madauke sarki ka talabil ilmi ka neman kamar neman ilimi ai kun ga ya shiga ciki kenan ko neman ilimi ashe almajirai dalibai za a taimaka musu yanzu yake dalibci baka san me zai zo zama gobe ba kana wulakanta tashi yana na yana ta karatun shi ya haddace alkur'ani ya haddace hadisi ya karanta fikihu ana nan ana nan kuna nan kuna walwalan kuna abin da kuka dama wata rana shi a zo ana neman liman ya rasu ko babu liman ya yi tafiya ko ya rasu ko ya tsufa baya iya yi dole a nemo shi a ɗauko shi a zo a naɗa muku ya zama liman to a lokacin kuma da kuna ƙaskantar da shi ba shi da galihu ba shi da kuɗi yanzu ga shi ya zo ya tsallake ku ya shiga gabanku kuma dole ashe abin da ya kamata tun lokacin da yake neman ilimi din nan Allah kaɗai san abin da zai zo ya zama gobe kamar yadda kai ma dan siyasa Allah kaɗai san abin da zaka zo ka zama gobe amma wannan dan siyasa ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya wulakantar da wannan wannan ya kaskantar da wannan shikenan gobe kuma ya ci zabe ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ko ya zama minista ko ya zama kaza kaza ya za a yi kenan to sai ga kafin ya kai kan wannan kujerar an wulakantar da shi an kaskantar da shi kaza ka to wa'annan abubuwa duk muna cutar da kanmu ne bai dace ba إذ لو اشتغلوا بالكسب مثل غيرهم لتعطلت المصلحة العامة وإذا أتيت ɗaliban ilimi da a ce su ma sun je sun shagala da noma ko kasuwanci ko mulki ko siyasa da rayuwa ta mutu baki daya ba yadda za a yi rayuwa ta rayu me yasa aka faɗi haka فهم فداء الأمة وهماتها وقادتها الموجهون لها في وقت السلم والحرب أي طالبان إلمي سونا كي جاغورانشي أكسا سوكي شيرة دمتاني سوكي نونا ومتاني غابين دي كماتاي لوكا شند أكي زمن لا في زون لا لافيا كو لوكا شند أكي ياكي وفي الشدة والأزمة أو المهنة والرفاهي أشي طالبان إلمي با أبو بو با متانيني وإن دزاء أولا كنتارس با وقد عرفنا أن هذه الآية نزلت في أهل الصفة أكوي أهل الصفة ويسباين الله ني نسكي مسلاتين النبي صلى الله عليه وسلم أكوني دكا سكي زما نسكي تاروا an samu abinci a kawo musu ba sa zuwa noma ba su da kamfani ba su da siyasa ba su da kasuwanci ba su da mulki suna zaune ne suna koyon ilimi suna tattaunawa suna shiri yaushe jihadi zai tashi su tafi وهم فقراء المهاجرين الذين كانوا حوالي 400 رجل sun kai mutum 400 suka yi hijira suka bar makka suka dawo madina suka bar dukiyarsu suka yadda su bar dukiyarsu su zo madina su zamo talakawa suna zaune suna koyon ilimi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanu masjidi yata saqifati almasjid yata'allamuna alqur'ana fil layli a cikin dare ana karatun alqur'ani wa yujahiduna fin nahari in gari ya waye kuma jihadi ya tashi a tafi عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوما على أصحاب الصفة abdullahi dan abbas ya rawaito cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wajen su fara'a faqrahum wajhadahum wa fi qulubihim sai ga ga su talakawa ga su da kokari amma kuma zukatan su tsaf babu gillu babu komai hankalin su kwance faqala abshiru ya ashabi suffa faman baqiya min ummati ala nati alladhi antum alayhi radiyan bima fihi fa innahu min rufaqa'i yace albishirinku ya ku ahli suffa duk al'ummata wanda ya saura kamar yadda kuke yanzu ya yadda da halin da yake ciki kuma ba shi da gillo a cikin zuciyarsa yana cikin waɗanda za su raka ni a ranar lahira a cikin aljanna a sifatu saniya sifa ta biyu al'ajisu anil kasbi waɗanda ba sa iya yawon neman kuɗi la yastati'una darban fil ardi ay layata maka nuna al qiyam bis safari aw sayr fil biladi lit tijarati wal kasbi ba sa iya kai kawo ba za su iya zuwa dubai ba ba za su iya zuwa jidda ba ba za su iya zuwa kasan yamurai ba ba za su iya zuwa ko lagos ba a'a suna zaune waje ɗaya ne wa darbu fil ardi huwa safaru wa ajzum li asbabin adida abinda ya hana su yin wannan saboda shekaru ta sun yawa ba sa iyawa wa minha almaradu ko ko rashin lafiya wa minha alkhawfu min aladuwi ko suna tsoron abokan gaba wa nahu zalika min ad-daruriyati sa'annan aka ce suke bayyana kamun kai ba sa roƙon mutane sa'annan aka ce akwai duk waɗanda ke da hankali a cikin zamantakewa ba sai yi an nuna mishi waɗannan suna bukata ba da kanka kasan tun da ba sa kasuwanci tun da ba sa kaza wa'azi suke yi karatu suke yi da karantarwa su ma suna bukatar abinci suna bukatar tufa ba sai sun zubar da mutuncinsu ba sai ka je ka taimaka musu sai kai ma Allah taimaka maka zuwa karshen sifofin da muka karanta ikra الذين يأكلون الربا لا يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويؤتي الصدقات والله لا يحب الكفار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba an kawo lafazin ya'kuluna saboda annasu alal ghalibi ba ana nufin sai in ya ci kadai ba ai waɗanda suke ta'amuli da riba sawa'an su ci ko su sha ko su sa tufa ko su gina gida ko su sai mota su hau ta'amuli da riba ko da su karba su zubar ya yi ta'amuli da riban ya karbi kudin bai ci bai zuba amma ta'amuli da riban yake sha'awa ya ce allazina akuluna riba waɗanda suke ta'amuli da riba la na illa kama ta allazi yatakhabbathu shaitanu min almas ba za su waye gari ba za su tashi ba ranar tashin alkiyama sai dai wanda zai tashi a gigice kamar wanda shaidani ya buge shi ba za su tashi a cikin nutsuwa ba za su tashi ne a gigice a firgice kamar wanda shaidani ya shafe shi malamai suka ce wannan magana da aka faɗa ba lallai sai an je lahira ba suka ce har duniya duk waɗanda ke ta'amuli da riba za ka same su ba su cikin kwanciyar hankali har abada in sun tara duniyar nan baki ɗaya ba za su taba samun kwanciyar hankali ba za ka same su a ruɗe a firgice tare da cewa suna da ɗimbin dukiya saboda allah madaukin sarki shi ne ya tabbatar da haka saboda allah ya la'anci riba ya cire albarka a ciki yasa dukiyar riba ba ta da albarka ko ka ko zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba abinda yasa haka ya faru shine ai kiyastawa suka yi suka ce to meye bambanci tsakanin kasuwanci da tsakanin riba zaka saya ne ka ci riba shi ma zai bada kuɗi ne karbi riba to sai aka ce Allah ya bambanta ya halatta kasuwanci sai da sayarwa ya haramta riba to me za ku ce ai dole in kuna da imani sai ku bi abinda Allah da manzansa suka faɗa wa ahallallahu al-bai'a Allah madauki sarki ya halatta kasuwanci sai da sayarwa wa harrama riba ya haramta riba jarrabawa ne daga Allah madaukin sarki faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa du wa amruhu ila Allah duk wanda wa'azi da gargadi ya zo masa daga ubangiji yace to daga yau na mun daina riba sai a ce abin da ya gabata ya wuce wa amruhu ila Allah al'amarin sa ga Allah madaukin sarki wa man nada wanda kuma bayan ya ji wa'azi ya ji gargadi ya ji an ce riba ba ta da kyau haramun ne Allah ya la'ance ta sai koma yana yi fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna sune yan wuta da in sun shiga ba za su fita ba Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah madaukin sarki yana cire albarkar riba yana shafe riba sa'annan ya tarbiyyar Allah ce cire albarka a ciki duk abin da aka cire albarka a ciki to ba shi da amfani komai yawan sa wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah madaukin sarki baya son dukkan wani kafiri mai laifi Allah baya son kafirci baya son kafiri baya son kafirai Inna lazina amanu wa amilus salihati lallai tabbas waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari wa aqamus salata menene amalus salih menene suka yi gyara suka gyara al'amalus salih shine aikin da shari'a ta yadda da shi me barna kuma aikin da shari'a ba ta yarda da shi ba ko wa salata suka tsaye da sallah da shuruɗansa da rukunansa da wajibobi da farillai da sunnoni da mustahabai wa atau zakata suka ba da zakkar dukiyarsu zakkar da take farilla da sadaka da ciyarwa lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu wajen Allah madaukakin sarki wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna sa'annan kuma sai aka ci gaba da cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzannansa da littafansa da ranar lahira suka yi imani da kaddara mai daɗi ko mara daɗi ittaqullaha ku ji tsoron Allah aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ko inda suka yi imani in mutum yi imani to kuma aka ce masa ji tsoron Allah ka dawwama kan tsoron Allah din ka dawwama kan jin tsoron Allah ɗin. wazaru ma baqiya minan riba in kuntum mu'minina ku ji tsoron Allah ku tabbata kan tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba ɗin in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ma'ana shekara arba'in yana ta'amuli da riba daga ran da ya ji an ce riba ba ta da kyau shi ke sai ce daga yau an rufe kofar a cire a cire zai cire dukiyarsa ma a cikin wannan kamfani zai cire dukiyarsa a cikin wannan kaza zai cire kaza zai kaza waɗanda dukiyar ke hannunsu an kulla ciniki na riba ɗin ya ce yau babu riba ku ba mu dukiyar mu kawai ku rike riba ku ba masu fa in lam taf'alu in ba ku aikata haka ba to me ya shaura gare ku me kuke jira azanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku ne ku yi imana ku shirya za ku shiga yakin da yafi karfin ku za ku shiga yaki da Allah da manzansa wa in tubtu in kun tuba kuka koma ga Allah kuka daina ta'amuli da riba falakum ru'usu amwalikum dukiyarku mana jarinku ra'su malinku sai ku cire ra'su malinku abinda ya zama na riban ku baiwa waɗanda suka suka kawo muku la tazlimuna wa la tuzlamuna ba za ku yi zalunci ba ba za a zalunce ku ba kada ku yi zalunci kada a zalunce ku ku riga kun ke kun kulla cirkin na riba ka bashi rancen miliyan ɗaya zai biya miliyan ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya sai ka ji cewa ba da kyau ka ce kai in za ka kawo kawo miliyan ɗaya na abinda na ƙara maka na riba babu shi yau daga yau shi kenan Allah ya ce na ji tsoronsa ina jin tsoronsa Allah ya ce ya cire albarka cikin riba ni kuma ina son Allah sami albarka cikin dukiyata arziki nake nema ba kuɗi ba wa in kana zu usrati wanda aka baiwa bashi ɗin in yana da kuɗi ya biya in bashi da kuɗi fa naziratun ila maisara sai a jira shi har lokacin da Allah ya sauwake masa kada a takura masa kada a gallaza masa dama bashi da rance asalinsu an gina su ne kan taimakekeniya mutum zai zo da in mutum na cikin mutuncinsa yana da wadatar zume ko zai je ci bashi sai ba shi da kuɗi bukata ta kama larura ta kama rayuwar gida ta tsaya ba abinci ba kaza ba tufa ba menene shi ne zai sa mutum ya je yana neman rance to wanda ya zo da wannan sifa abin tausayi abin a tausaya masa baka iya ka bashi sadaka ko zakka ko kyauta ba rancen da zaka bashi kuma sai ka dora masa wani nauyi ai karshen rashin imani kenan to shi da aka ce in ya zo ya karbi rancen ya samu kudi ya zo ya biya shi kenan in ba shi da kuɗi kada a takura masa kada a gallaza masa kada a kai shi kara kada a kai menene fa naziratun ila maisara aka ce wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum talabuna kai ku yafe mashi shine mahaifinku alkhairi in kun sani to wane ne wani dan kasuwa ne yake iya yin haka shekara ta kewayo ya dauko rajista din kai yara ku duba duk wanda aka san ba shi da hali ko ya kare a cire sunan shi a yafe masa akwai mutum ɗaya na yi kowa ya masa shaida akan haka yana kantin kwari ba ma kiran sunan kowa dan ba mu bukata wajen kowa ba ma kuma tsoron kowa kuma ba ma wulakantar da kowa masu yan kasuwa sun shaida akwai mutum daya yana shekara ta kewayo sai a dauko rajistan a dudduba wane yanzu ya karye sai ce an yafe mishi wane an rage mishi aka ce kantunan sama da yake bada haya in sun kai a kara kuɗi kowa ya kara kuɗi sai ce a'a yadda kake biya haka zaka biya to kaga wannan arzikin da Allah bashi yana tura su lahira kenan zai ci su a duniya ya yi tare da shi a lahira wanda Allah ya hore masa zai iya yin haka wanda kuma Allah yake zuciyarsa banda ya tara dukiya zai ji zafin yin haka amma akwai bayan Allah har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyama abinda manzo Allah ya kenan alkhairu alkhairi mai dimbin yawa fiyya yana tare da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke shakka cewa manzon Allah yana da alkhairi mai dimbin yawa wannan alkhairi ta ina ya so mana wa ya kawo mana shi akwai wanda ya muna albarka saboda manzon Allah sallallahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu fiyya sa'an kuma yace wa fi ummati akwai mai shakka cewa manzon Allah yana da alkhairi yana da albarka to yadda ka yadda da haka haka kuma za ka yadda yadda ya ce wa fi ummati akwai kuma alkhairi cikin al'ummata yace ila yawmil qiyama har ana da kasa duk inda rayuwa ta kai da lalacewa duk inda duniya ta kai da lalacewa duk inda rayuwa ta kai da menene da menene za ka samu waɗansu bayan Allah su ba su damu da wannan ba me Allah yace me manzo Allah ce me addini yace ya za a shi taimaka ma mutane duk inda aka kai da lalaci za a samu na kwarai a cikin al'umma annabi a kasar indiya suke a pakistan ne a ghana ce a najeriya ne a sierra ne a kasar turai ne a kasar saudiya ne kasar larabawa ne kasar ajamawa ne a haɗe su suke a rarrabe suke duk inda aka je za a samu mutumin kirki a cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam matukan a cikin duniya akwai masu cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahi akwai mutanen kirki بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة سيدي كي إن بك سنسو بك ba إن دسكي با الله يساعد نيدا كي منا تكنسو sa'an nan bayan Allah madaukin sarki ya yi bayani a rabu da cin riba a rabu da kaza a ji tsoron Allah sai Allah ya kawo ta matsala mai wahala wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ina mana wata ku yawman turja'una fihi ila Allah ya Allah kowa sai ya koma ba wanda isa ya ce ba zai koma ba ku ji tsoron wata rana wani yini turja'una fihi ila Allah aka ce turja'una ko tarji'una ina ba me bambanci tsakanin tarji'una da turja'una ku ji tsoron wata ku tarji'u na fihi ilallah ku ji tsoron wata ranar da za ku koma a cikin ta zuwa ga Allah wata ku turja'u na za a mai da ku zuwa ga Allah tilas za ka bar duniyar nan na fihi ilallah saboda iya ka dan adam abinda ka sani duniya sa'an nan kuma imaninka ya tabbatar ma da lahira ba ka bane ba imanin ka shi tabbatar ma da lahira ka yadda da lahira da amma kabari dai ka gani ana binne mutane amma me ke ciki imani ne manzo Allah shari'a dini ya faɗa akwai ziradi akwai littafi akwai mizani akwai aljanna akwai wuta abinda imani ya tabbatar maka kenan amma duniya sai ka ce kuma yanzu kai ka imani akwai duniya cikin me kake cikin ta kai ga kana kallon ta tana wahal da kai ka ji daɗi wata rana ka ci samu tashin hankali to ya za ka yi ka tabbatar da cewa wannan duniya za ta zo babu ita to sai aka ce maka Izazulzilatil zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu in aka girgiza kasa idza sama'un fatarat idza shamsu kuwirat wa jibalu wa izan baki ɗaya. sai a waye duniyar da kasanta za za a girgije ta a baje ta a maida wani abu daban sa aka san abin da ka sani ta babu ita to in babu ita ina kenan aka koma yawma tubaddalu al-ardu ghayr was-samawati wa barazu lillahi al-wahid wannan duniyar da ka sani ka meke kafa ka shantake kake mulki kake siyasa kake wa'azi kake karantarwa kake nuna isa za a waye gari wata rana babu ita za a waye gari rana tana fitowa gabas tunda aka halice ta ana wayewa gari wannan rana sai ga rana ta bulo daga yamma farkon juyin mulki kenan sa'an nan duwatsu a narkar da su tuddai duk su narke a girgije kasar ta zama ba ta da wata aba daban ba ta da ikon kanta bi anna rabbaka a halaha saboda Allah ya aka ce ta zama kaza alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a wa'annan duk su suke tabbatar maka da cewa duniyar nan za a waye gari babu ita in kuma babu ita ina za a koma lahira shine yace wattaku yawman turja'una za a komar da ku ilallahi fi ilallahi sun tuwaffa kullu nafsin sa'annan kowane rai za a cika masa aikinsa ma kasabat abinda suka yi wahum la yuzlamuna ba a zalinta su kowa za a yi masa sakayya da abinda suka yi sai da ya ce walau anna idza mitna turikna turikna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay'in wai da a ce mun mutu shikenan magana ta kare to da mutuwa ta zama hutu kenan ko ya gaji ba sai ya hutu ya mutu ba me yasa ba ka son ka mutu ba ka san me zaka je ka tarasu ba amma in ka san cewa daga zaran ka mutu ka huta yaushe zaka saura cikin wannan duniya mai takaici kullum kana jin abin da ba daɗi kana ganin abin da ba daɗi kana ji kana gani ga rashin gaskiya kana ji kana gani yau me za ka saura duniyan kuma kai to amma kana gudun ya ce walakin na iza mutuna bu'isna ce sai da cewa abin da ke da takaici abin da ke da barazana abin da ke da firgita in mun mutu za a tashe mu ashe mutuwa ba hutu ba ne kenan tunda in mun mutu za a tashe mu wa nus'alu ha an kulli shay'in nan za a tambaye mu duk abin da muka aikata

بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإن إنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم هذه أطول آية في القرآن الكريم wannan ita ce ayar da tafi duk wata aya tsawo aya ɗaya ke da aka yi shekara wajen tara ko goma ta fi duk wata aya a cikin Alƙur'ani tsawo kuma magana da take yi kawai tana magana ne kan cin bashi in ana tafiya ko yaya za a yi ko yaya za a yi aka kawo filla-filla aka fayyace yadda yake ya waje ba a yi ko yadda ya kamata a yi saboda malamai sun ce wa umurnin ba ba na ba ne ana nuna ma mutane yadda za su ya suka ce wannan aya da tsawonta da komai ita take nuna muhimmancin kuɗi ko dukiya ko mallakar dukiya saboda sai da Allah barkin sarki ya yi ɗaya bayan ɗaya nuna ma mutane yadda ya kamata su to aya tana da tsawo ga lokaci ya kawo sai wanda ya kawo tambaya ya ce a cikin goma na karshe mai tambaya yake tambaya ya ce a goma na karshe har sun bugo cikin waya masu tambaya daga Legas daga Abuja ko ina ya halatta mutum yayi asham sannan kuma ya je tahajjudi sai nace ce to menene asham menene tahajjudi yace ai to shine mu ma muke tambaya abinda ake ce ma asham qiyamul layli wuciri da menene bayan sallar lisha duk sallar da kai ta nafila ita ake ce ma asham cikin azumi ne ake ce mata asham in ba cikin azumi ana cewa qiyamul laili tsayuwar dare menene da menene bayan sallar isha sai ka je ka kwanta kai bacci sa'annan ka taso to duk nafilan da kai ita ake ce mata tahajjudi ba komai ba duk salloli ne na nafilfili to sai mutane suka ce ai bai kamata a yi sama wai su ma cewa suka bai halatta ba bid'a ce kar a yi sama da raka'a goma sha ɗaya wai suka ce za a iya yin sama da goma sha ɗaya ma'ana da aka yi sallar asham goma sha ɗaya ne ko ashirin da ɗaya ne yadda aka yi aka gama har aka yi wuturi. sai ka tashi ka je ka yi baccin ka sai ka farka cikin dare kuma kana kana jin nishaɗi za ka yi nafila ya halatta kai ko bai halatta kai ba duk wanda ya haramta maka ya bai faɗa ma gaskiya ba ya halatta kai nafila abinda ba za ka yi ba shine ba za ka maimaita wuturi ba aka ce sai ka yi raka daya ka mai da wancan shafa'i sannan ka zo ka yi wuturi ba la ne fi lailin ba za a yi wuturi biyu ba a cikin dare daya in ka yi sallan ka na dare har ka yi wuturi ka gama bayan ka yi bacci kuma ka tashi ka ga kana da nishatin da za ka iya yin nafila ba wanda isa ya haramta maka sai ka yi nafilfilin ka to sai ce za a iya yin asham kuma sa'annan a yi tahajjudi sai aka ce ai asham ana yin sa ne farkon azumi zuwa ashirin kamar yau din nan rana ta fadi in ai sallar isha ba za a yi ashan ba ko za ku yi ashan ba za a yi ashan ba sai can tsakar dare za a taso a yi tahajjudi daga daren nan masu itikafi za su fara masu tahajjudi za a fara tahajjudi kenan a cikin dare sai aka ce za a iya yin raka'a goma sha ɗaya za a iya yin sama da haka ba wanda ya ce ya haramta wayanda suke gani raka goma sha ɗaya ɗin nan sai dai su ce abin da suke gani ya fi kenan ba su da hujjar da za su haramta ma mutane yin sama da haka don malamai sun ce Asalatu salatu khairul mawdu'un istata'a an أن يستكثر wai sallar nafila alkhairi ne da shari'a ta bada izini ayi in kana ba ka da dama zaka yi raka'a uku ya halatta raka'a biyar raka'a bakwai raka'a tara abinda ake so shine sallar dare duk in za ka yi raka'a biyu ake kai raka'a biyu ka sallame raka'a biyu ka sallame karshe sai kai wuturi ka cika da wuturi. Wuturi shine mara raka'a daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha daya an fahimci wayannan abubuwa ko shi yasa yanzu daga yau daren da za a fuskanta an gama asham kenan ko asham shi ita ce sallar da ake bayan sallar isha daga daren yau in ai sallar isha me kuka ce za ku yi ana sallar isha kowa sai koma gida ya zai ci abincin shi ya kwanta ya bacci sai tsakar dare karfe nawa kuka ce za ku yi karfe ɗaya za a ji loudspeaker kenan ko wanda duk Allah ya bashi iko ya zo to shine za a yi tahajjudi an fahimta kuma tahajjudi tun daga dorai ma zuwa ana tsawaitawa ba a tsawaitawa ba a galabaitar da mutane to she saura mas'alan tahajjudi din da ake akwai wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka makaman mahmuda manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wannan fadla shi lalle ne ya tashi yayi to ni da kaifa wajibi ne ko ba wajibi bane aka ce ba wajibi bane amma aiki ne na lada da albarka to sai mace tana son ta yi tahajjudi wan menene yafi cancanta ta yi ta shaurari mijinta ko ta je sallar tahajjudi ki shaurari mijinki ya fi ki je sallar tahajjudi in ya baki izini zai dauko ki kawo to za ku iya zuwa tare amma in masallacin na nesa da gida ko unguwa ki tahajjudin a cikin ɗakin ki ya fi miki lada an fahimta tambaya kenan ko اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم